as amended and punishable under Section 33, Section 2 of the Code of Conduct Bureau and Tribunal Act as incorporated under paragraph 18 of Act which is to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended. How do you plead? Guilty or not guilty? Okay. guilty. He pleaded not guilty. yadda akawun kotu ya karanta wa shugaban majalisar dattawan najeriya abubakar bukola saraki laifukansa kenan ɗaya bayan ɗaya har goma sha uku a yayin da shi kuma yake cewa ba shi da laifi akan kowannensu bayan an kwashi sa'o'i biyu ana musayan yawu da da jijiyar wuya tsakanin lauyoyin gwamnati da kuma na mai kare bukolan shugaban kotun tabbatar da ɗa'ar ma'aikata yakubu ɗanladi umar ya ce tun da shugaban majalisar dattawan ya zo kotu da kansa shi ya soke hurumin da ya ba su feto janar na 'yan sanda kan ya kamo shi an ɗaga sauraron ƙarar har zuwa ranakun 21 22 da 23 na watan Oktoba. Ko yaya lauyan gwamnati Rotimi Jacob ya ji da wannan hukunci? Well, I'm happy that um, at least eventually plea was taken today. Rotimi Jacob ya ce, na ji daɗin wannan ci gaba da aka samu, tunda wanda ake zargi da laifi ya kawo kansa da kansa, kuma an bayyana masa laifukansa ɗaya bayan ɗaya. Idan kin lura, wannan shine karo na farko da za a samu wani mai babban mukami irin nashi ya gurfana a gaban kuliya. Wannan ya nuna cewa ana samun canji a dukkan fannonin gudanarwa a kasar. Shi ma mai kare shugaban majalisar dattawan Joseph Daudu ya yi na'am da matakin da aka ɗauka. A dama mun san abin da ya kamata hakkinmu ne. Ba iya ce yanzu da karanta su tuhuman a ce an ɗaure mu dole a ji mu. Mun da kai inda ake son mu tsaya. Wato. da ya shiga akwatin matuhumi aka karanta laifukan ya kuma wani jawabi da ya faranta man rai ya ce farkon saduwan shi da wayannan tuhumai kenan to a halin yanzu an ce ya tafi gida yadda ya zo ba maganan ma beli amma ya je gida an kuma soke odan nan da aka ce shugaban inspector general na 'yan sanda ya kawo shi ne a dole ko ya so ko ya ke mu dai abin da za mu yi za mu ci gaba da ƙari shi ne a yadda muka saba so don haka muna jiran ran 21 biyu da uku na allah ya kai mu na watan gobe sanatoci ashirin da kuma 'yan majalisar wakilai da dama ne suka mara wa shugaban majalisar dattawan baya tare da manyan 'yan siyasa irin su kawo baraje wanda ya taɓa zama shugaban tsohuwar jam'iyyar pdp madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya